akwai lokacin da yawan ganin annabi da nake sallahu alaihi wasallama a farki kullum kullum kullum aka samu wani lokaci wanda abin ya tsaya wajen wata uku shiru shiru na ɗauko takarda irin ta rubutun ƙur'ani muna rubutun ƙura'ani? na ga muku duk abin da yake a kusa da inda shi nake rubutu daga da na ba a yanyanka ta ba irin guda hudu din nan da za a ganta eh wace in an so takarda gwiwa Ba a da ba a yanka duk ƙurani idan an gama ma da ba a yanka su haka suke hudu hudu hudu hudu to a wannan hudu duk sai da suke ta da rubutu neman dalilin da yasa inda na gani annabi ya shirya wa Allah subhanahu ta'ala han nake cewa in zunubi ne na kai wahashi wanda shi ne ya kashe ammin manzo sallallahu alaihi wasallama amma da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama i karɓe shi shi kenan Allah ta'ala ya gafarta masa in taɓa ɗar ilimi duk a rubuce ba suna nan in taɓa faɗa duk abin da yake saboda na kasa gane dalili ne ne ai ba karamar ba ce ba kana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam kasance ka musifa ce uku ba ce sai aka dauke ni aka kai ni makka wani in ka faɗa sai Allah sai to duk a tafi a mafarki ba farko ba biza ba komai ni da wafi aka komai da komai da ziyara in ce to ni ba wani annabin nake ina annabin a nuna min wannan girmamawa a nuna min wannan karramawa a nuna min wannan ce ni duk ba wannan ba ni annabi nake neman sallallahu alaihi wasallam ana haka wata ran a ru'iya din hmm? lahumul bushra fil hayatid dunya Allah ta'ala ya tabbatar da mafarkin mumini baya yin ƙarya da zaka tara bata in ya kasance tashin kiyama ya doso annabawa sun ƙare babu wani sauran annabi da Allah ta'ala zai aiko malamai a ƙarƙashin wannan aya duk tafsirin duniya ya ce ru'ya ita ce take mewa gulbin wahayi su ma annabawan da ru'iyar suka fara ai shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam da ru'iyar ya fara shi yasa ake cewa ar-ru'ya as-saliha annabi ne ya faɗa mafarki wanda ya kasance ingantacce salihi wanda ma'anarsa ce daidai da shari'a juz'un ne min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwa ya ɗauki kashi ɗaya daga arba'in na annabtar wannan haka yake daga sai ga manzo sallahu alaihi a ƙofar gida kuma a wani lokacin ya sanya kaya irin yadda dai hausawa suke sa kaya da babban riga light blue haka da hula zanna irin wacce ake ɗinkawa yanzu ba irin ta da ba Su shi a kansa in fara ganin irin ta irin ta bar nan ne can nan saboda ka na fita tsaro a shigo kawai ce dai kawai ya yi murmushi da ya gagashi yana dariya amma ka san akwai damuwa shigo shi a shi ba saboda akwai dalilin da ya saba ƙazanta ce a inda nake saboda na koma na yi ta shara na yi ta wankewa gida na yi ta ko ina da ina in na gama sai na koma <laughs> ceto mutumin ina ta dubawa can a ƙarƙashin gado sai na gano ashe tsari ne a cikin kwalabar liquid saboda ka na ɗauko wannan kwalabar na zubar da sake wankewa a ƙarƙashin gado komai na koma sai ya shigo sai na kuma bayan daga nan na gane dalilin a wajena yake kuma tun daga sannan ban sake yadda na sake zama da wata kazanta ba kuma shi kanin ya ce ci gaba da su wai da a ce da akwai wanda shi wancin da yake magana din wanda yake ta zagin mace wani bana uku ne na gani wai annabi wai yana taso wai yana ce annabi wai ya taso daga inda ya zo ya karanta da ni alƙur'ani daga bakara zuwa nasi to a yaushe shi ya taso ni Ni garin ban ma san wanne gari ba ne an dai gari ne dai wani mai manya-manyan tituna kowane titin na jin zai kai kafa ɗari da hamsin ko ɗari biyu ma faɗin titi titi ɗin kuma ba gari ne mai gidaje ba kuma ni ban ga kowa ba ma gari kila ko da dare ne ni ban sani ba shi ne kuma a irin junction ɗin nan ne wannan titin ya yi gabar da yamma wannan ya yi kudu da arewa muna da muna muka zauna a ƙarshen titin da ya yi kudu da arewa daga ɓarin kudu da gindin wannan bishiya da nake cewa ke kama da alluba yana rubuce duka da kwanan wata da komai lokacin ma ba ma san kano ba na ce ina yawo na na karatu ni ni ba ma san wani wannan na gari ba